Ya sayyidi fada, zo ka shiga cikin fagen yabon annabi Muhammad sallallahu More Alaihi music at wasallam da ka houseofsongs.com.
saba.
Assalatu wassalamu alaika ya baharun nada nurul huda baharun nada annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai saurare kana tare da Umar Abdul Aziz Baba fadar bege ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zaka same shi a kabuga jan bulo a gidan ra'isar ahbabu rasulullahi imamul ahbabu rasulullahi markazul ahbabu rasulullahi a saidi sharif sani radiyallahu ta'ala anhu mai saurare hai mai cikar asali ne manzan Allah Mai cikar asali ne manzan Allah. Mai cikar asali ne manzan Allah.
kafi sarki kyauta kai na sanya fari kai kake ban kullum ba kai mani gori rabbuna na gode sake yi mani kari in yaban mai girma manzan Allah Mai cikar asali ne manzan Allah.
Rabbuna na yi roƙo sake ka salati, kwan abin kauna ta mai cikakken zati, faran gani Mahamuda sahibul kairati, mai isasshen gata manzan Allah.
Mai cikar asali ne manzan Allah.
Ta bisa da sahabai masu kaunar mutuwa, do azabar yaƙi na ji ba sa guduwa, ta fi goyon baya sake ƙarin da yawa gumma soya Mahmudu manzan Allah.
Mai cikar asali ne manzan Allah.
Duk yabo na kunsa do da insa shehu, abul abbasi shehu sirrin shehu. Jiyali ɗan umma rabbi Allah anhu shehu baban baira bawan Allah.
Mai cikar asali ne manzan Allah.
Mai gida na sannu hau muje mun shirya ga su can sun bacci kai kana kan hanya kan su barka ka je ka tafe ka juya asiri zauna daidai mai manzan Allah.
Mai cikar asali ne manzan Allah.
Tare nake hana tafiya abudu manzan Allah majajjawar annoba gun makiya Allah ina maza ga namiji shugaba mai Allah a ja da kai ganganci manzan Allah.
Mai cikar asali ne manzan Allah.
mai hagun mai dama mai ciki mai kofa mai zaratan gabai mai cikakkar sofa kai kake ta makamai kaje na kai ba na wala ahadin sai kai manzan Allah Mai cikar asali ne manzan Allah.
Masu da ba ka yi mun babu ranar canji na saya na ɗauka zuciya ta yi gunji wasu da ba wallahi na mure maneji sake yi mun da ba'i manzan Allah Mai cikar asali ne manzan Allah.
a zawo salen ya rasulallah Alam wasalam ya Rasulallah.
Ya rabbi Allah ta fara da ɗan basira, eke da nake so in tsara ba dabara. Sarkin halitta kamar katari in tsara, in yi baiti kana ga Muhammadu Rasulallah.
أهلاً وسهلاً يا رسول الله Allah ina so ka ƙara dubun salati, wankan zulbada ya fuki bul asarati, ka'abatul wujudi kira shi gida da titi ka kwalla ya fi kowa muhammadu rasulallahi أهلا وسهلا يا رسول الله gaskwari na ku gane akwai saura a baya audoki ka zauna ka ja mun take baya garkuwa kun masoya mu je ka kulla karya ya sharu sa'adi na ne ka rasulallah أهلا وسهلا يا رسول الله wa za ya ce idan bai je da kai ba wa za ya zo idan bai zo da kai ba wa ba za a baiwa idan bai sa da kai ba makara ɗauka dole muhammadu rasulallah أهلا وسهلا يا رسول الله lafiya dai ma'aiki mu je gaba da sarki sai da ka je ka huta suna bacci a daki abun da ya kagare ka ba su suna ta shauki suna barka da sauka muhammadu rasulallah
أهلا وسهلا يا رسول الله
فأنسته فالمزدفان غيره ولو قم كل سوم ولو كان مريم ووالله ما في القلب حزن غيره وغير رسول الله ليس لتعلم أشار إلى أذن فسالم سرمدا وإذ رمى مسكر ما يأمسك ملهما وإن بريشا أيبوه وسكروا وشك له ذرجا وبدر مؤزما ورد له شمس وأين غروبها وإذ كذبوا قد أنزل الحكم كما وهدم أعزابا برميتك به فيا أجبا بربه جن هدما أدل وأقوام بنورك وأرجم وبسبي يا هاد البدر من كان أجرما يزيد علوما فإذا جوى مظلما يزيد جيوش لبلال أرمرما فهما وداه الأرض كالهم ونعتم وقرب وأجم أرشد الكل أمما قليلا يؤوج بالمحسب والزنا ولا تبكي عن هذه متغولا وأقربه مغنى تغراه منزلا أحب عباد الله في المجد والأولى نبيا له على الجنان مبولا نبي العزيز القدر في الحق مرسل يؤل به مزكان قبل ويمهل ولله منه وهو على وأكمل أمين لإرشاد العباد موحد حبيب بأسرار القلوب مدبر أفاق الندى قيضا وأمال سادة فساس بذاك الكلكل وشدة ويا حفظا منه لمن شاء عمدة إمام لرسول الله بدءا وعودة به يكتب الذكر الجميل ويرضى له رتبة فوق سماك قد سمت وقفنا دانتاك سخاف من تهمت وأي هدى في الأمر والنهي أقيمت إذا أدد لرسل آي تقدمت فآي رسول الله أجل وأقوم أليس الذي هذا المفاجر والهدى بما ناس من آي الكتاب وما تلا وأنا يدانا بالمكان الذي تلا أتم الورى جاء وأبهرهم أولى له المده يجلى والشفاعة تربه أوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات مهد كل قالة فمن شك فيه فهو يلف ضلالة أفي الحق شاف بعد ألف ضلالة تقدمها ذكر المدد تاركيره لتغسسه فوق الخصوص مزية sanadku ilaiha kismatun azaliyatun makanatuhu fil mursalina aliyatun inaratuhu jizan wa aqlan jadiyatun falal wabiyas tawli wala shakku yawakun رسول الله سيدنا محمد رسول الله لبيك رسول الله sarki na gwane kyauta Allah kai da ke roƙo don girman rasu da abun ka na zo da dan koko in samu bukata ta in samu ka kai sako mai san rasu da e ta kira rasu da لبيك رسول الله Tarai za ka kara dogon fasali uban gaske mai matsayin da baya fado limami da yan aiki al'arabi almadi an aka ce ka ce take tauraron halitta ne babu irinsa sallan na.
لبيك رسول Ya الله Allah kaman abuwa halibi na ka yafe shi na yi riko da mai ceto wanda na kasa gane shi tuhin ne ko kwajikin ko suna da aikin shi mata na kuban amsa wane ne rasulallah لبيك رسول الله farko ne marai farko ne karshen da ba karshe Allah ne ya kage shi ba dama ka ce yaushe sun kwace marar gefe da ha akwai shi ko yaushe karshe ka ce halitta ne babu irinsa sallallahu لبيك رسول ka الله kauyen maza ka wuce ba mai ja da kai nawa wanda ya ja da kai asadu ya yi wauta ta nunawa dan zamun kurai shawa ka take su takewa yayayya da kai halaka muhammadin rasulallah لبيك رسول الله Abu Hashimin dangi sani Rasulu barka dai yara gamar maza abdu dole abi ka kai ne dai iko da tarnaken makiya aikawa da sa'a dai mai yaƙi akan taguwa sai Mahmudu sallalla.
لبيك رسول الله Kasara siran uhudu can abadar kayan kasu Ni da maza uban dole ai bar kai ka kama su Annabu na ji sirri sira su kai roko ka kyale su Yadda ka so ake yi ma Muhammadin Rasulallah لبيك رسول الله Daga lafiya annabi mai jifa a warwa ne karar raba kai ba kaka ka hana kaburai rafi a taccen sadauki ne in aka ce da kai ranzi layin lazi babu babu kamar rasulallah لبيك رسول الله mai lirazi mai sakabu jagora abun koyo mai laƙibu mai zarifu mai saka furai wayo malawi hudokin ka ne lale babu oyoyo ya aka sha fagen fama an faɗin rasulallah لبيك رسول الله
Martaba manzan Allah ɗaha ya zarce komai na ziyarci ma'aiki annabi ɗaha ya yi mun komai Mustapha manzon Allah da haya zarce komai na ziyarci maiki annabi da haya yi mun komai kaga motar kirar busse kwamfuta farin fenti kujerin cikinta da laushi babu kira ta ojanti ta yi dodar a bayan kwalta babu rami a kan titi dandanan sai ga mu madina ko muhammad fito hati na tuɗe ta kalma na mun ka kare ta ban kwana girmamawa ce ga ma'aiki na muhammad masoyina zuciyata tana kuka kuma ga hawaye idanuna ina ta shauki yau ni ne a gidan muhammad ma'aikina mun ka je muka samu masauki mun ka ajiye jakokinmu na je na ɗan da sawanka sun yi su ma abokanmu ga gidan namu ga baki babu nisa da manzanmu allah allah nake in gana so gun muhammad ma'aikinmu dan uwa kalle muka gan mu ga mu nan babu mai kunci mun taho ga rasulallahi wanda shi ne cikar yanci madakata ko baka maha mu da murtaba da hasan sauci arzikin ka rasulallahi dole ne da hasai an ci Mustapha manzon Allah da haya zarce komai na ziyarci maiki annabi da haya
babban masallaci annabu mai babban masallaci Allah kara haska ni don hasken kasantattu ka sake kare ni don inuwar wadatattu ka sake man afuwa don mafakar abuntattu ma'ana rasulallah babban masallaci annabu mai babban masallaci subhana ya Allah ba Allahu bayan kai Allahu na gode ba mai bani bayan kai subhana gana a duke ba mai bani bayan kai na zo ka karan haske in iya bude baitoci annabu mai babban masallaci
na zauna daidai mai siffa da siffofi ka bawa kowa nasa mai kofa da kofofi shiru kake kafi tafsiri sanyi maganin zafi zauna daidai manzan Allah mai yare na larabci Eh, ya mahamudi yake ya mamudi yake ya rasu barka da warhaka na haje ka huta dan Allah sannu masoyin uba kamar ka kau a wajen Allah Ɗaha muna san ka ƙara babu don girman Allah Ya rasu mun san ka karɓa muna godiya manzan Allah ya mamudi yake Girgice ke yi mar inuwa ko ina ya motsa zai bi shi Bishiyoyi sun zo mar da jijiyar su ɗaha su gaishe shi Kwakwalfin kinka a baya ya beshiya ya kuma begen shi barewa ta yi murna da 'ya'yanta don alfarmar shi zaki ya yi hidima da kamun gaba da sahabin shi an mutu ya yi kira an kamai da randin girman shi yan musu da baya biyo hanya can a nesa za ka ji kamshin shi rijiya baya sa kuka sai dai ruwan ya taho kunshi an ba shi riga ta yi yawa da sawa ta koma daidai shi a gidansa ba a sa fitila wasu babu domin hasken shi rana wata taurari duk sun samu ne daga hasken shi ya rasu duka ta ke matsayai komai tabaraka ya baka kai ne ka zo ba a gane ba ka zauna ka zarce kwatancen ka kai ne ake nema kaka girman ka ya hana gano ka kai ne gaba ɗaya kai ne du waye ya san ka ya kawo ka du an biya an turo su don kawai su ambaci sunanka sarkin sinanan yana zuwa in ya zo a bar sa a zogunka kai ake tabawa mahamudu Allah yana rarrashinka don kai kiyama za ta tsaya don kawai a ware masoyan salatinka ya saka sabbobi na Ubangiji don girmanka makamarka ya manzan Allah ina san ka na kuma gaishe ka kai ne kawai kai ne kai ne da kai kisa na hannunka.
Lifije ya yi nisa ya yi sabon gadon makarsa ba dukkanin mai mukami walla ba za ya kai da ba Kuna agadin sarki tabara mai kowa ba da haske kamun buɗi gwanin suturtawa zan yi bege ne ga Muhammad annabin kowa dan Amina da Abdullahi shugaban shugaba ƙara tsira marar adadi ga Hamidun Hamidi kan zulmudar sabu ainihin za ta hashimi burshidi mahadi mahadi yun hadi awwalil abidi ya wuce duba kamai annabi banka karshen sama wanda ya ja cikin matsayin kaya zamo dan siya in yana nan aje aka ya mai zanyi mai tambaya wa ilahu yake kai sarwa du cikin anbiya sai muhammadu rasulullahi shugaban shugaba Lifije ya yi nisa ya yi sabon gadon makarsa ba dukkanin mai mukami walla ba za ya ya kai kai da ɗa ba ba sannu sannu sha girma mai cika ta alfarma mai shiga ta alfarma mai hawa da takalma mai idan ganin girma dole ne irera ma bai cika na alfarma ka wuce zaton kowa garkuwa tsaron kowa mai gidan madinawa ta kamar sahabawa mai gida na kanawa tarnakin yahudawa shugaba a rantsaiwa kai ka zo ake ta zuwa mai shiga da komawa mai hawa da saukowa kai kaɗai ka zo a haka rahama aka ce taka ceto aka ce naka matsayi aka ce naka ya'ya aka ce naka mata aka ce naka addini aka ce naka kai ka amsa sunanka kai ka amsa sunanka ko ina da yayinka kai ka je a kalle ka an ka so ka hau iska litinin ta kawo ka litinin ta ɗauke ka waya ja da kai yankai waya so mu bayan kai waya kai mu bayan kai ji muke da kai ka kai ba wanda ya kai sai kai kai kaɗai na ce ka kai ma dubu uban tafiya Damuni nake nema in yabo ga mai girma.
damuni nake nema in yabo ga mai girma Damuni nake nema in yabo ga mai girma. Sai dilbashari habibi na kan si jalabi zan Allah.
Rabi kara cika da martaba gon alarabi Zan Allah.
sayyidul bashari ya habibi na kan jalabi Zan Allah.
alimul ulama al-mahdi taskar ladabi Zan Allah.
har duk saba da shehu ne Allah mabiya mazan Allah Sai dilbashari habibi na kan si jalabi zan Allah.
sanni kiblatuna Muhammadun nurul basari Zan Allah.
kai ne haƙo almahadi gaskiyar lamari Zan Allah.
babu wani mubuta da sanka ake yin alfahari Zan Allah.
na abin madadi insha ima bai tuka manzan Allah Sayyidul Bashari Habibi na kansi jalabi manzon Allah annabi yayi fice ga duk alam ko ba haka ba manzon Allah shine masanin ubangiji ba in ci gaba manzon har Allah fadarsa ya je ya gan shi wai ko ba haka ba da sansa ake samu ubangiji kai bi nazarin manzan Allah Sayyidul Bashari Habibi na kansi jalabi manzon Allah faridin faridin adalata kai ka cika manzon Allah kai ka samu cika kadar da cika kin babu cika manzon Allah kai ka ɗauki cika ka sa ta cika don kai ka cika manzon Allah kowa ya cika cikar ka ce sai yayi da kai manzan Allah Sayyidul Bashari Habibi na kansi jalabi manzon Allah Eh, na gaban hankali ya fi gaban hankali da gaban hankali ya fi gaban hankali masanin ko ina kai na saka kadiri na kayo na ƙauye kai mutanen gari a cikin mutanen kai wani attajiri a cikin su su ma kawara marar hankali a cikin mutanen kai wani bako ɗari wani azalibi wani ko shi makiri wani ko musulmi ka wani can kafiri wani gashi kyaukyau sai ka cire hankali a cikin hakan dai yayi wani baban wani wani kakan wani wani dangin wani wata matar wani wani sirkin wani wani yaran wani a cikin hakan ma ya kwace marar hankali kuma duk nasa ne ba ɗaya ba nasa ba wani sai ya bi shi ga wani bai bi shi ba wani ma ya ce kai gaba ɗaya bai san shi ba kuma shi ya yoshi sai ya cire hankali Allahu kenan yadda ya so za ya yi ka biyo shi duk ma sai ya so za ka yi yaya ake yi ya aka ce za a yi so na mu ko bakon asalin hankali shi ne ya ce ma kar da ka je binkice Allah akwai shi in aka ce sai ka ce ko ina yana nan ba shi fitar binkice masanin sa haka sai na gaban hankali shi ne Muhammadu da hamajin Mariya namijin mazaje ta kawuyan makiya sarkin kiyama ya na gabar anbiya farko da ƙarshe shi ya wuce hankali wani ɗan adam ne ba fa kamar adam ba ba dan da shi ba ba za a yi adamun ba asalin mu shi ne na zaba ban sani ba wane halitta ta san asalin mun sani shi da akwai ne ba fa irin taka ba takarar nan sai na gaban kanta ba bari ma in yanke kai baka san kanka ba ya hankalinka sai gane ban sani zan ɗan taɓa dai kar da a ce na tabu Allah da annabi kun taɓa ji sun rabu komai na kauna idan ka zuba ya zubu bari karkace mar Allah ne mun sani dan san takaita wanda ya tsaro yabo madadi ko kwakace mai yabo almajiri ne ga wanda suke yin yabo kuma kankanin su su marar hankali marashin basira gane marar ilimi kuma banda hali wajen fitina hakimi tsarar ka gani kar da ka ce malami ɗan dai ka gani kar da ka ce malami ce dai masoyi gurin na gaban hankali da gaban hankali ya fi gaban hankali yawa mahaifi biyayyen masu bauta mai daraja isasshe abin so annabi na
Allahu sarki ka kaddar saduwata da annabi sautata ce ga daren rayuwata so shi an ƙara son sa ƙora kuruciyata ka yi man dan ma'aiki dalilin samuwata Allahu da do kusanci gurin rahamar halittu abin san masu ruhi abin neman matattu ka so shi ka samu komai a take abunka yantu ka zama ɗan gidansa hakika mun wadatu ya rahama ga komai ma'aiki kai na zaɓa Allah kai ya zaɓa idan ka faɗa ya karɓa ta kai manzo nake yi ka zaɓan kai na zaɓa daga kai babu kowa idahu ba zai kuma ba annabi na biyo ka dalili kai nake so mai ma'ana cikakke ta'ala kai yake so an ka so ya ce eh hakika ni ina so ya ma'aiki ka so mu mu kare ni da na so nan ne zan takaita hadiya gungina na uwa gida gun ma'aiki salama alaikina na na so gani da baituka gungina na a karɓar da ma'aiki mabuɗin samuwata da kyawa ma'aiki biyayya masu bauta mai daraja isasshe abin so annabi na annabi muhammadu takalman ka ya fi kowa annabi muhammadu takalmin ka ya fi kowa
annabi muhammadu takalmin ka ya fi ya kowa annabi muhammadu takalmin ka ya fi ya kowa annabi muhammadu takalmin ka ya fi ya kowa annabi muhammadu takalmin ka ya fi kowa ya annabi muhammadu takalmin ka ya fi kowa annabi muhammadu